barka mu da wannan yammaci na talata wanda ya bako ba sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku ba shi gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha takwas da watan biyu shekara ta dubu biyu da uku da miladiya don ci gaba da sha littafin ne mai albarka bin maram min abdullahi ahkam wannan kuma shi ne darasi na ɗari da goma sha da goma sha bakwai za mu tashi kitabul ifki kitabul ifki al-ifki shi ne kwantar da bawa daga fi'li na biyu na ya ya'tiku ala wazn yudaraba yadribu ala wazn fa'ala yaf'alu min ba yudaraba yadribu al-ifku kwantar da bawa bawa abin shi kuɗa da zan yanci عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي امرئ مسلم اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه wani hadisi an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ayyu mamri'in muslimin duk wani mutum musulmi a fasan mara'an musulman da ya tsantar da wani mutum musulmi yana bawa ya mai su ɗa istan kaza Allah bi kulli ibn minhu to shi din Allah zai kyanto kowace gaba a sanadiyar kowace gaba ta wancan bawa da ya kyantar shi Allah zai kyanta ibn minhu gabarsa min Allah daga cikin wuta ma'ana ga wani mai ba da kyanci shine al ba wani wanda aka yantar shi ne al-mu'taku to lokacin da ka yantar da wannan sanadiyar ko ka gaba cikin jikinka da ka yantar Allah zai yantar da irin wannan gaba cikin kinka daga wuta ka yantar da hannun daman damansa daga bauta ya zama da Allah zai yantar da hannun daman damanka daga wuta zuwa aljanna ka yantar da hannun ka kai ma yantar da naka kafar dama kai ma haka kafar kowace gaba ta shi da ta samu ɗanki to sanadiyar ta kai ma kowace gaba ta ka za ta samu ɗanki daga wuta ina ba da kun fahimta wannan hadisi ne kafa da alaihi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wato wannan na daga cikin hadisi da suke zagulacewa dan nuna kalmar yan da bawa kuma kun san cewa bauta tabbatar da hukuncin bauta a cikin addinin musulunci ɗaya ne daga cikin abubuwan da waɗanda da su fahimci musulunci da suke zargin musulunci da shi to a musulunci bautar da mutane ne sai a wannan abin su bawa a kama wannan abin su bawa da sauransu tare cewa mayar da mutum ya zama bawa abin da dogon tarihi a duniya daular girkawa sun san da wannan tun lokacin su a platon su a rasko su a rastafani duk sun san da cewa ana iya mutum ya zama wato bawa ha kuma daular kirkawa ta mutanen masar ba kisu su da qur'ani ya kawo mana ta yadda fir'auna da mutanen sa suka azabtar da bani isra'ilawa yaqtuluna abna'ahum wa yastahiyuna nisa'ahum wato ainihin ya'ya mazan su a kashe su mata kuma a mayar da su bayi ko yanzu kan ga akwai bauta a cikin tsarin sannan turawa lokacin da suka je suka gano filin da yau ake kiran ta america asalin turawa ba su ne masu kasar da yan filani ne indiyan dajin su ne asalin zaunannin kasar america suka kama su suka rike rufe azaba suka azabtar da su suka bautar da su sannan kuma ga yadda tura turai turan ta yi kauri wajen turikin bayi daga afirka zuwa ga sauran kasashen turai musamman kuma inda amurka take a yau da kuma irin canjin da waɗannan da ake kira bayi suka samu kansu har bayan ma an ce sun zama ƴaƴa irin yadda aka rika nuna musu a kan talyuzul insuri wato bambanci na launin fata har yanzu ba a daina ba amma duk sai su dole idanun su gabarin wannan su tofe kullun shi ba ta ga jiyar wannan labarin su ta musulunci don ne idan da kafaran masa mutum ya gautar da kafaran masa mutum fa da ya aka samu da mutum ko kuma yaki ina fata an fahimta sai su ta musulunci ta a addinin kuma ya tabbatar da bauta ai babu bauta da ba daya to amma addinin musulunci alal hakika ba shi ne ya gautar da mutane ba addinai da dama sun gautar da mutane hazara da dama da suka wuce a baya a tarihi civilization daban-daban na mutanen girkawa da mutanen egypt da mutanen iran sun bautar da mutane a tarihi sai dai hanyar da musulunci ya biya bautar da mutane ba ita ce hanyar da waɗancan addinai ko tsare-tsare suka fi suka bautar da mutane ba hanyar bautar da mutane a musulunci guda ɗaya ke kallon kan ita ce zan an yaƙi mutane a fagen daga sai an samu dalilin guda biyu za a mai da mutum ya dawa dalilin na farko alkufuru dalili na biyu alkitab lokacin da mutum yake kafiri sannan kuma ya ɗauki makami zai yaƙi mummuni to a wannan lokacin ne an ci galaba akan su a mai shi bawa kuma a wannan lokacin ne shi bawa za ta ake mata domin wanda ya zama kafiri sannan ya ɗauki makami zai yaƙi a kamata in ta ci galaba akan ta ta kashe shi a sakamakon haka sai aka ba ka dama na ta iya kashe iya mai shi bawa idan har kullum da ke bawa ba ka fi ban ka ba kin mutum da ke ko ka ta kuma ba zai da kai ta musulunci idan mutum ba kafiri bane ba wanda ya kama sai mai kaddara su idan mutum kafiri na ma bai dauki makami ya yake ka ba ya yake ka ba sai ka ka da shi ba to amma sai kuma kalli dalilan da suke haifar da bauta a cikin zalunta na farko dai akwai yaki din na biyu akwai kafi na uku akwai ƙaramin talauci idan mutum ya gaji ga wahalar duniya da ya wato zaɓe da su da cikin yawon da ko kasuwa ya kaɗa musu ɓarwa a kowar zai ɗan huta tun da wata yi ba a sun ci da su da wannan ba amma su a addinai su da wannan tsare-tsaren nasu na da kafin yanzu a zamanin yau duk akwai wannan sannan ka iya sace ɗan wani muka wasu su kamar jiki ba su duka sun jiki a wani a musulunci babu wannan a cikin sabubban samar da bauta a cikinsu sun fi sabubban samar da bauta a tsarin musulunci saboda samar da bauta a musulunci saboda yin daya shi ne idan an yanke mutum shi kuma ɗin abin da zai sa a yake shi sai dalilai guda biyu ga su kafiri da shi da kuma kamiri yake ka ko kafiri nan ne da shi kamiri yake ka ba za ta yake shi ba ina faɗa mun ka ko kafiri ne don yake shi ya yi zama ga kafin shiwar gwamnatin musulunci a kalin sai kafirta sai shi sai kafirta ta kuma za a bautar da shi ba to amma su kuwa ba yi ne ƙarin ba sannan da musulunci ya tabbatar da bauta sai kuma buɗe hanyoyin samar da yanci wanda sun fi hanyoyin samar da bauta din yawa wannan tsoki daga cikin hanyoyin da wannan hadisi ya fito mana haka kawai in ka ma ka ɗauki bawa ko ka je ka tsoki a kasuwa ka ba su yanci sai aka faɗi ba fannin idan sun haka sakamakon ka ne kuma Allah zai ɗauki duk da kai daga wuta a ranar tafi kiyama yanzu a ce kowane ɗaya daga cikin mutum yana da gawa a hannunsa yau ji wannan hadisi wanda yake muttafaqun alaihi daga a Hurairah manzo Allah ya faɗa ka kana da gawi guda biyar me ya maka yanta da dokoki dan kuma yan tafi da doka domin kaga akwai kuɗin ba domin duk inda ake karantar da wannan hadisi ku babu wanda za a shiga ta tawa da mutane za su karantar da bayan da ke hannunsu dan samun kallon da wannan hadisi ya bayyana sannan waɗansu lokuta da mutum musulmi yake yi waɗanda za a ba su wani horo a musulunci a ba su wani punishment a musulunci za a ga da yawa daga cikin horo da hukuma da ke zai mutu akwai yan tallafawa misali wanda ya kusa wanda ya kisa bisa ga kukuri wa ma kana lil mu'minin an yaqtala mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru rafa'atul mu'mina idan ka kace bawa mu'min bisa ga kukuri abu guda biyu ne a kanka abu na farko wato ainihin za ku kafara abu na biyu za ka biya biya biya ta shafi iyalin wanda suka fara kuma tsakanin ka da ubangiji fara yadda za ta yi abu na farko da ake bukata ko ne in da bawa mun sai in baka da halin haka za ka ka roƙo azumin nan ka sannan mutumin da ya shafi da masu da ranar lokacin bana abu guda uku ɗaya daga cikin uku da abu na farko da manzon Allah ya faɗa wanda ya samu kansa cikin irin wannan hali kana da bawa mummuni da ka yanta sai in baka da bawa mummuni sai a tambaye ka zaka yin azumi wata biyu a gari idan ba za ku iya ba sai a tambaye ka za ku iya ciyar da ne ka ci dan wannan isu ka fara ka kaga cikin waɗannan al'amura guda uku yantar da gawa nan ne um azumi cikin dole, ciyar da ne ka wani ya ka fara gabatarwa yantar da gawa nan ne can ne idan mutum yi jihari a na uku lokacin da mutum yi jihari ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa don kafara daga cikin fara nan da zai azabe ne guda uku na farkon su yan yantar da gawa nan ne والذين يظاهرون من نسائه ثم يهدون لما قالوا فتحرير راكا باس من قبل ان يتباكى ذلك سوء ابو نبي سنة اذا مسلم يلدن سوى يدون فيه كفارة بعد ابن ذي الدين بمسلمين بدون ذلك كل يوم تتفاهم توفيق انت بباهم مني كل يوم تتفاهم ابن ذي الدين كل يوم انت بباهم مني كل يوم تتفاهم مسلمين بدون ذلك كل يوم تتفاهم كل يوم انت بباهم مني هذا عند الله فكفارة فيه اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطلون اهليكم او كسوتهم او tahrir raqaba kaga da hanyoyin da ake tabarwa ne in dabawa in dabawa in dabawa. idan ka da hanyoyin bayar da yanki da hanyoyin samar da bauta wani yawa to dan za a gani su da kai ba mai da hanta ne musulmin da ya tashi da karanta musulunci ba har idan an kawo masa wannan sai ya ta kokarin kariya wa kasa kare kanta har wani lokaci sai ma ya ji wani kokari a cikin zuciyarsa ya dai kila wannan hukunci ne irin mutanen da lokacin ana hawa kuma amma yanzu bai dace wani lokacin da bature ya kwamfuta ake ji na sama aka hukunci aka je duniyar wata kamata yanzu a gaige wani irin da turawa suke kokarin su balbalar irin wannan tunani da wadansu ƴaƴan musulmi da su karanta musulunci ba a ce shari'ar ku ta ne da da lokacin da ake hawa rakuna a yi kwana bakwai tsakanin maka zuwa madina amma a yanzu bayan kai ya waye wannan shari'ar da ta dace ba ya kamata a tsayin gyare-gyare a cikinsa don su tafi da zamani shi wani da ya kamata a mun ji da an haka mutum ya faɗi kalmar shahada kar Allah sai ya faɗa idan a kai ya rage ne ya mutum da kafin ne ne cikin da ah, cikin a in yake da aka shiga haka amma sai ka ga yana nan da fasiya yanzu wannan ya rage ne takdim wa ta'khir استبدال حكم بحكم اخر بسوى في قال مثلا يجوز يجوز تكبر في زمان yana ba ta an banza amma wannan su waɗanda suka jarrabu da rayuwar da su sai suka ce a'a yanzu ya kamata a kan kwantar da hankali a ɗaya yare yare waɗansu ababen a ɗan tura su waɗanda aka ga cewa bature kada su fahimce da cewa mu yan ƙauye ne ta gina gaba <laughs> da ɗan rijiya na to amma in zan Allah bayan wannan bayani ya ko wani bature da ya ya tsaya a gaban ku ba za su iya ba shi ansa da wannan ba wannan baka ɗan daga cikin abin da malamai suka faɗa duk ba su tunana kuma idan ka karanta da wani ka duba bala'in da suka yi mutane a yankin duniya ba na ɗaya bala'in da suka yi a yankin duniya da biyu kashe ɗan adam da suka yi gaba ko a wannan yaƙi tsoko idan ka ɗauka ko yaƙin duniya mata ko yaƙin duniya na biyu idan ka ɗauki kowane ɗaya daga cikin su gawar wajen da aka samu sun yi mulki dukkan jihadin da manzon Allah ya shi da kulfa wa rashi duna kisan da aka yi a cikin yakin duniya na biyu kaɗai ya ce dukkan wani kisa da aka faɗi daga lokacin aiko annabi zuwa lokacin kulfa wa rashi suka mulki mutu sosai annabi ko ya shekara da 23 na isar da manzanci kulfa wa rashi ne sai shekaru 30 kaɗai sai ne shekaru 50 da uku gaba ɗaya mutumin da aka kashe a jihadi na musulunci a wannan kokarin da ta kai adadin mutanen da aka kashe a yakin duniya ba duniya da aka fara a nan tafiya ta wani aka fara a 55 sashi a na haka da kashi fawo cikin wannan shekara shidan kadai mutanen da aka fara sama da mutum miliyan talatin a kusa to wani zai ba da su da kusa mutum miliyan daya wanda aka fi a jihadin da manzan Allah ya lokacin sa da kuma lokacin sa da fara rasu to amma kai idan dokin mai dokin mai ya da kiyon wani suke da jdg suke da wata su su wani wani da wato siyasar da ne mai da kake zama mai kariya a madadin ka zama mai kai da aqidar ka da ideology din kai kana ta kowa ba ta ce shi yake ko kariya to daga lokacin da aka mayar da sojan kariya ba sojan kariya ba an kuma fara to abin da basiru ya kuma fara kenan akan mu in dai a yanki ne na tunani da tunani ya fi mu kafa ta yada tunaninsa ya fi mu tsayawa ya tsara abin ya fitar da kuma ya gawa ya yi imani da abin su ya ta kowace a akan abin da yake cikin sunna ya buɗe santa sun na bincike wannan sa santa wannan lower sa santa a strategic sa santa wa ce wa ce duk a samu wadansu da kakwarin da za su rinke yin bincike ya za a sawa musulmi da wasu bincike ba mu ko ba mu da wata wata santa ta bincike da ya za ba da masani أبي إمامة رضي الله عنه وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كان تاتي كأسه من النار ولأبي داود من حديث سعد بن مرة رضي الله عنه وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار ya zo cikin riwaya turmi da turmi ya inganta hadisin da ba zai imama manzo Allah ya kara da cewa doriya akan abin da ya gabata wa ayyu mamrikul muslimi dukkan wani namiji musulmi a akan amra'atu muslimatayni da zai yantar da mata biyu musulmai ta da ta fi saka hu min nar su zan za su zanto su ne fansarta daga shiga wuta a ranar gasin kiyama al-kitab shi ne fansa sannan riwayar Abu Dawud daga hadisi Ka'ab ibn Murra manzo Allah ya kara da cewa wa ayyu mamra'atin muslimatin dukkan wata musulma أعتقت امرأة مسلمة بذات أنفر دوتي وسمت إتما وقلت مسلمة كانت شكاكها من النار وإتما ذات بنت فانسك بدوتا على نفاس الشعب هذا بالله أنا ما هم يوم مجال أمتي كلا يتو كنا جيدي لو فكا ميكا هنو كبير مسلم يتي قوة كافرية kuna kashe su ne daidai lokacin da suke kashe su sai suka sanar da suka mika hannu zaɓi aka bayar guda hudu sai wanda shugaba ya ga dama ba sai shi جداه ko da sun san da yake gaba da dama zai tafi a ciki ba ai laifi ba in ya gaba ma ce a kama su a mai da su bai ba ai laifi ba in ya gaba ma ce a kama su amma su san su kansu da kudi ba ai laifi ba in ya gaba ma a kama su ce ku je ne ɗan kasuwan ba ku ɗan ta duk ciki kowanne su gaba ya halatta وذلك اسم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم تسد الوفاة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها abin a ta kawo guda biyu fa ma mannan ba'du ko dai ku yi su baiwa da yanki fito a zuwa yankin da ku wa in ma ku da an ko ku ce a ku fanci kanku da dukiya haka za ku yi hatta saba alharbu auzara wato har sai yaki ta a tsoron ku tsoron yaki ta sannan sauran ayoyi kuma sun yi wadancan bayani da sauran hadisi na masu salafar sun yi bayanin cewa idan an gada ma a kashe su gaba daya ko idan an gada ma kuma wato ainihin a duka su a matsayin bayi su sun guda su kowane inda musulunci sha'awar kusa kawai yake da ba su ce kawai zaɓi ba wani zaɓi kawai su kashe su inda musulunci sha'awar bauta yake kadai ba su ce kawai a daukin da su ba wani zaɓi amma cikin sai aka ba wannan saboda kowa kala kala ne cikin kafirai a wanda sun yi ta ta'addanci a tarihi sun kashe sun kashe sun kashe dan Allah a yau idan kai shugaba ne da mutunci sai ka kama shawarwar a hannunka cikin gabatar guda hudu ne za ku masa haka kuma ta yi shawarwar ya mutu jira a hannunka ko ba haka ba da shawarwar da mutu kamata mutu zai su jira a hannunka in sun kana jawabin su gaba ina fata an fahimta in kuma kai shugaba ne sai ka kama shugaban koriya ta kudu ko ta arewa a ga amala kalli a madadin da kake yi zai ka ce ya fanci kansa menene fansan kanka sai ka kawo zarafan sa abin da kake so ku dubi da hamsin da sai akwai musu da ku musu ya gani da hadisi ka in suka iya saka mai yanki akwai haka musu in kun kawo wani ardan mai amfani kwakwalwar ta tana tashi ya iya waɗansu bai duk fito ko da yadda kake ta ko ka zanci kanka ya zai yin zanci kana koya wa waɗannan in wani mutane ka iya koya musu yanzu da magunguna ne ka iya koya musu in ci ka ce kawai a asibiti kwararren likita ne koya musu wani injiniya ne da za ku ne koya musu sai ba ku aiki ba wai manufar musulunci su ne zubar da ba ya za a yi a yi abin da zai haɓaka daular musulunci ba ta kwarjini wani lokacin kisa ne ne sa a samu wannan kwarjinin ne an kashe a galimi wani lokacin a a yanki ne za a gafe sa daular musulunci ta bunƙasa ina ba an fahimta. Alaikum

ai ba rabon su ake ba in an ce za a mayar da su bayi su ce su gaba su raba ko da ake raba da in an ce a mayar da su bayi kenan amma da yake za a aiki ba za a ba kowa ce yayi ba za a raba a ba kowa ta sanar ba ba ku ka wannan hadisi dukkan yake da su ne وعن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه wa sallam. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. أبو ذر الغفاري لا تنبئون الله ألا لتركوا أي العمل أفضل؟ تقول أي تعولون ما تشركوا؟ ثم قال لك إيمان بالله، إيه إيمان بالله. كم تاخذ الرد في كتابه يقول كيف أجلس الرقابة ترى ما تشركوا wa jihadin fi sabilihi ko kuma jihadi dan ya da kalmar Allah a barkata wannan na cikin mafi fita ayyuka da mutum zai kuntu sai kuma nace da shi fa ayyu riqabi afdalu cikin bayi wani bawa ne ya fi sallar a yantar da shi kana sai manzo Allah ce aglaha samadan wanda ya fi sauran bayi tsada wa anfasuha inda ahliha bawan da ya fi daraja a wurin masu shi ila ta ga samu da bayi guda biyar amma cikin wata tambaya wanne zai maka amfani zai ce kai wani to irin wannan bawan ka fa su ka ba shi yanki shi ne ya fula saboda dukkan wani bawa da za ka yanta ko ka je kasuwa wannan bawa a ce ba wannan bawa a ce ba wannan a ce farashin ka ba har a je kan wanda farashin ko kuma kowanne yin sama to ka sayi irin wannan bawan ka yantar da shi shi ne ya fi falala sama da kowanne yantar da bawa kaga dukkan waɗannan hadisi suna nuna mana wato ainihin falalar yantar da bawa kenan ولا بد من صبر عليه بكاري ومسلم صبر يا ابو بكر بن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعطى تفرقا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد كره مقيمة عدل فأعطى شركاءه قصصهم وعتق عليه الأرض وإلا فقد عتق منه ما عتق متفق عليه ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه والا قوم عليه واستدعي غير مشكوك عليه وقيل ان السعايه مدرجه في الخبر wani hadisi an tabbata da Abdullahi da Umar Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah ce man afaka shirkan lahu fi abd wanda ya yantar da rabansa game da wani dawa dawa ne guda daya mallakar mutum uku kun hada kuɗi kun saya ko kuma ya faɗo a cikin gadon ku lokacin da mahaifin ko da shi aka ce ko uku kuke da shi kaga bawa da yake wurin mutum uku sai kai kace ka kantar da naka rabon yanzu wannan bawa yana da ɗaya bisa uku yanki biyu bisa uku bauta to ya fi yadda zai ne a yau talata ranar da rabona ne gona ta kamata ya je aiki ko masana'anta ta ɗalibi ba wanda ya san aiki a gobe rabon wani zai je yawa wani aiki a jibi rabon wani zai yawa wani aiki zaka ranar da dama ne kamata yawa duk na in fata bangare na tsari duk kwana biyu shi bawa ne duk kwana ɗaya bayan fodowar biyu shi ɗani to duka mutumin da ya ɗan fadda rabansa a cikin bawa ɗaya shi ne a a fata shirkan lahu wato rabansa sharaɗinsa fi abdul cikin bawa fa kana lahu malin yabdu kamar al-abdi kuma ya kasance yana da kuɗin da sun kai farashin wannan bawan kuma ba kima ta abu to sai a kimanta kuɗin wannan bawa din inda za a kashe kashi a inda nawa ne fa a ta shiraka a ruhu ta fahim sai shi wannan da ya ba shi yankin nan da bangaren sa ya biya sauran rabonsu da suke da ya mallakar wannan bawa wa aka fa alaihim azza wa yarkar da bawan gaba ɗaya kun gani lokacin da suke da suke da bawa ko uku sai ka inda da naka bangaren ka'idar musulunci shine idan kana da kuɗi sai alƙali ya kira maka a yawa bayan farashi ka sai shi gaba da sai ka inda da shi sauran su karɓi rabon shi wato kaga ana yin shi ne wani shi a ah, to ya an matsanta masa ba haka yayi ba shi yayi ne ba da yankin bangaren ta kadai amma ba da yayi su sauran da ban suwa na kuma yantar to amma ana gudun saboda kwaɗaukuwar musulunci wajen samar da yanci ya ake wannan hukunci sannan ba su kika ta hukuntawa ba sauran ko da su yi niyyar su yi ba su su ta gudu sai an ba su gudu don alƙali zai zuwa kan bawan yake to wannan bawa dai in za a kai shi kasuwa zai yi kaza ya ce ka kai kawo ka ba kawai gaba ɗaya sai kawo ya ce bawa ka samu yanki idan ya ka kawo shi kenan wato sai a bai waɗancan sauran su da yanki ina fata an fahimta ko a kuma ta shi kenan ya samu yanci wannan dole da kuɗi kenan wa illa in ko ba da kuɗi fa ya aikar da nasa bangaren ba da kuɗin da su ko bangaren aka kamin ba aka ta to bangaren nan da ya in sauwa in su sauran kuma na a matsayin bawa wannan a bawa da kira al-abdu al-muba'adu al-abdu al-muba'adu bi ma'ana babu hurru babu abdun wani sashin ka bawa ne wani sashin ka da ne ولما أرواح البخاري da مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه daga abu da Allah ta da da shi wa illa in ko ba da abin da zai biya ko wa alaihi wa tis'i wa ghayra mustaqim alaihi wato wancan da yan tadda bawan ko an kiman da bawan ba da kuɗin ne ya farashin bawan gaba da Allah sana ba shi yanki duka ko wa alaihi sai a kiman da shi bawa din a والتسعية شعفا شيء يكون أيدي غير مسبوق عليه ba tare da an wahalar da shi ba gwargwadon yadda in ya kammala wannan aikin zai samu yanki an wani gaba ya za a yi ni na yankin da bangare ba ba wa dai kuma yi su da ta yankin da nasu bangaren ba ko sa ce ko da ka'ida yanzu idan ka ɗauki ku kawo kuɗi a kaya ku kai kawo kuɗi don a ba su ba da ku ba da kuɗi na yankin sai ku tafi kana yanzu inda za ka ɗauki lebura a gonarsa mai masa aiki na wata ba nawa za ka ba shi kaza ne ko sai a ga cewa iya wata nawa ne wannan bawan zai iya yin aiki su kai kuɗin da za a iya sayi shi a ɗantar ina fata ga inda sai a ta sai a ga eh, aikin wata ɗaya ne ta ci ciki ka je gonar wani ko kwana ta ga kana aiki ta samu biyu ka uku yanki kenan je gonar wani ko kwana goma ta ga kana aiki ka zan samu yin su shi ne ya kuci iya sai a sanya bawan ya fi yin aiki amma fa kar a ce tun da an sa cewa aikin gwanar da bawa jami'anci ka zo ka rinka nuna masa aikin da ya fi karfin sa sai manzo Allah ya ce gaura masfokin alaihi ba tare da an matsanta masa ba wajen aiki ba tare da an tsora masa abin da ya fi karfin sa ba daidai abin da zai iya shi za a dora masa an ba mu ko wakila a wani kaulin aka ce إن استعاية مدرجة في القبر wannan aiki da aka ce bawa yayi ba lafazi ne da ya fito daga bakin manzon Allah ba lafazi ne mudraj wato ɗaya daga cikin marwaya wanda bai to amma magana ce mai rauni ba ibrahim bane da tabbata haka manzon Allah ya faɗa hadisi inda da anan gurin wato ainihin kwadaituwar musulunci wajen bayar da inci da mutane ba zaɓi ne na musulunci mutum da bawa ba sai in yana cikin wani halin da bautar ita ce ta dacewa da shi to kuma bauta ta dace da mutum wani lokaci saboda ba su shiga ba bautar da shi ko ya kasance a ba aka bautar da shi kila bautar na za su sa idan yana hannun musulmi na gari ya kwaɗaitu ya yi kalmar shahada musulunta kaga ya zama wasu a gari ta ko ina dai in ya tsara abu ta Thank you. ai ba ta ake dole da bawa sai in kana da mallakar bawa ba ko kana mallakar sa ko kana da kudin sa za ka je kasuwa ka sauka kudin da shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجد ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه manzo sallallahu alaihi wasallam la yuzhi waladun walidahu la yujzi waladun wahidan babu wani abin da ta zai ya fasin yawa mahaifinsa a ce ya sauke haƙƙin mahaifinsa illa an yi zuba hu dukan shi fa in ya samu mahaifin nan nasa a yanayi na bauta ana mallakarsa a wani wuri a matsayin bawa fa yashtariyahu sai ya saye shi fa ya cika hu ya kwantar da shi wannan ne abin da mutum in yayi za a ce to ya cika haƙƙi na mahaifinsa amma duk sauran abubuwa kawo masu ne iya ta sun yi sauran kuma ubangiji ta ala ya ga kokarinka sai ya yafi masa sauran ina fata an fahimta to kaga a nan gudun a filin mai yantar da bawa abu ne mai girma to mun yi da yi da ta gaba masa kunsa ba za a ce lalle ya fata ya masa ba ko irin wanda ake bukata sai fa in ya sami shi na matsayin bawa ya sai shi ya shi sannan za a ce ya shiga shan ku iya yana da duniya sannan kuma in ta da bawa yana da kalma da ba abin da mutum zai yi suka ba wa kansa sama da wannan wannan hadisi da wani musulmi ina musulmi ne ko eh yake eh, idan kudi idan mutum ya gudu mahaifin sai na bauta wanda za ka faɗin ya gane lalle za a jinka da ya da matsala zai iya ya dawo ke gudawa don ya san lallai kana son yanki alaikum salam bai zai iya idan muka fita yaƙi ne da iyayen mu kafin sai ka mu daga cikin mu dawo dawo a lafiya amma ba ban san kana ba wurin yaki ba zan za ba hannu a kuma ne ke wannan a fita sai yanka da bawa abin da wanda yake mai girma shi yasa mu zo sallallahu alaihi wa sallam har lokacin da ya zo mutuwa abin da yake ta mutum as-salatu as-salatu wa ma a aymanukum ah, malakat aymanukum as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum ko ko ko ne sallah ko ne sallah sannan ku kyautata ma bayan ku ku kyautata ma koyayyun ku ku kyautata ma bayan ku haka yake ta faɗa har bar duniya sallallahu alaihi wasallam na'am idan mutum yana da bawa kuma ya kasance bawan nan ba musulmi ba ne kuma kafara ta same ta shin kawai yankan da shi a wajen kafara na farko dai cikin kafara akwai inda aka nasanta lalle ba abin da wani ne a irin wannan wurin babu wani za a yi ta yantar da kafiri a madadinsa ubangiji ta lafiya man kafin mu'minin khata fa tahriru raqabatin mu'mina hada ana raqaba mu'mina Allah ya nasanta raqaba din ba mu'mina an gane ko amma a kafara fa yantuwa ya ce ba wa sai bai ce mu'mini ba فكفارة يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فده يكتب من الله هذا ما يجمع بكذا من الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتنفى من مضى يكتب من الله وكما لم يكتب هذا شو za mu ɗauki yin mu da ta can gurin mu ɗauka cewa ko da ba ka da mun mu ne ba mun ne mu samu mun ne a wurin wajen zama da mutum da ya ta zai domin hanyar mutlaq kan muqayyad wajen da nasi ya zo mutlaq sai a dauke shi a inda ya zo muqayyad ya aiki a kansa ba wa mun na ko da da take ba wajen suka ta wannan ba laysa ala salati ba ko ina bane ake hanyar mutlaq kan muqayyad ala muqayyad ko illa idza sahaba al-hukm wa sabab ittahada al-hukm wa sabab dole ya kasance hukuncin ya yi daidai kuma sababin da ya haifar da hukuncin ya yi daidai idan ba hukunci yi dodo ba idan ba hukunci yi dodo ba ba bai bawa da shi hannun tsara wani kai hukunci a nan in tun da bawa a matsayin mai kafara ta ga yayi daidai amma sababin fa a watan hawa hukuncin da ta sai wanda ya fada in tun da bawa shi ne kifa a nan cikin surutun mumtaila a cikin surutun mujadala ko wanda ya fada in tun da bawa shi ne jawabi kaga sababin ya zama daban-daban da haka ba a hankali mutum da kwanan da kai ba ba su ce matsala ce da a ranar suka fada wani a kanta وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ملك ذا من محرم فهو حر إذا من يقول هذا تفكر الإجراد إذا كنت من ملك ذا من لمد محرم لا موتيه من الإجراد ما فكرت ما يمكن namijin maharam mene ne matsayinsa a su eh a bane da mana na rabi ba bane da marabin maharam da zai yi ba sai dai za man malaka za rabin sai da kuma maharaman za rabin duka wanda ya mallaki za rabin dan uwanka duk wanda ya mallaki dan uwansa muharramin fa? an gane ko zaran ne shi ne dan uwa maharamin muharrami fa huwa hurrun to wannan dan uwan nasa da mallaka ya zama da ina ba zan fahimta kanin ke yana wani gari yusuf garin kuma zai kan zuwa ki garin ko kuma nan gari sai suka ci da yaki da aka zo ban bayi sai kanin ka ya faɗo hannunka bayan ruwa ya faɗa nan ga zo gida sai ka dawo karin ka ne shi kenan ya zama da saboda ne saboda yankwantaka ko mahaifinka ya faɗo hannunka bayan an yi kafa tambayi sai ka duba ai mahaifinka ne shi kenan ya zama da dan ba ku zuwa cikin mutum mahaifinka ina ba dan roba shi ne ma man malaka la rabu min maharamin fa huwa hurrun رواه أحمد الأربعة ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف da yawa daga cikin fuskar suka ce hadisi na mawqufi ma'ana maganar samura ce ba maganar manzon Allah ta wasu ba amma dai zance wasu inganta hadisi ne mawqufi kuma sahihi ne da mura da ba ya wannan ba an ba ta shi ne a matsayin kai ne suke da lafasa wannan kuma wani ne yake da lafasa kuma ta sai daga lokacin da kaje ya a samu ne. amma wancan daban wannan daban wancan wani ne yake bautar sa za ka ana shi bautar sa ba ka ana shi bautar daga lokacin da kaje kafin shi ba sai ka kawo shi ba ba sai mun zaka ce na wanda daga daga lokacin da kafin shi ya zama ya zama ba amma wannan kuwa rabon baya ko sai ka zo hannunka sai ka fahimta a ce ma'aikinka ne ko gwamnanka ne ko tsarinka ne ko dukkan wani mai dangantaka wanda irin dangantakar da inda a ce shi na mace ne za a yi tsarki shi mace ne ba za ta aure shi ba sai ga cewa zaran haram ke nan to shi na ba zama dauke kada ba kawai ban kike ne ku to amma ne yasa aka maharami amma a maharaman dan da rabin da mata wannan walaka da zabe zaɓe na suna wannan santa Allah sun turba da wawi sun sabu bil alif wa tujarru bil wawi to amma sai kasance da shi za ta ga mansub ne ya kamata shi ma zanto maharaman domin mun ne والنعت تابع لمنهوجه رفعا ونصبا وجرا أما ذاك وجاء رجل ظهر منه وأن يمس ظهر من جد ظهر من إسمات وزوج أي زمن أن يمس جرا لي من المجاورة دم قبطة يعني الله إذا جاور مجرورا فهو مجرور يجر اللفظ بمجاورته بالمجرور wato lafazi aka yi masa jarra wani lokaci ba dai shi ya cancanci jarra wato dai ya wani kwantaka da ne majnun kaga rajulun wato mudaf ilaihi ne ba kaga mudaf ilaihi ko mudaf ne sai da to man haramu kuma ya mutabbi da haka kuma yake sami jarra kamar yadda ubangiji ta Allah ko bal huwa qur'anun majidun fi lawhin to lawhin mahfuzun ko mahfuzun ya ya lura da shi qur'ani qira'a bi akwai qira'ar fi lawhin mahfuzun akwai fi lawhin محفوظ اذا انت تقول محفوظ وفي هذا نأتي من القرآن بل هو القرآن محفوظ في لوح يدجي أنت نقول شوف أنت محفوظ ضمن نأتي من لوح ما القرآن كان القرآن هو مرفوع مني لا تكون محفوظ في لوح مرفوع لأن الله تفاضل لمرفوع ورفع ونفلا فقد أما إذا ما تقول بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ فكرة محفوظ إن باوي نحف من لوح با أها أني ما تجرى من المزاورك دم محفوظ لكي القرآن المحفوظ في لوح ما فتان تقول atau berkurung kita buka berdua sama lah bapak ini insya Allah insya Allah What unanimous decision? Now. Thank you. لا الوقت لا الوقت وعن عمران بن هشام رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مماليك ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجزأهم ثلاثا ثم اقرع بينهم a a فأعتق اثنين وأردت أربعة وقال له قولا a رواه مسلم wani hadisi an zo musu daga Imran ibn Husayn Allah ya kare da gare shi yace manzo ya ce anna rajul al-a'taqa sittata mamalika lahu akwai wani mutum da ya yantar da bayi guda shi da yake da shi duk da yantar da su gaba ɗaya inda mutu ne lokacin mutuwarsa yace in ya ba ku yanci lam yakun lahu malun ghayruhu ba ya dauki dukiya sai wannan bayi kaga wannan in fara ba ta yi ba kuma ba ya mutum ya bayar da sadaka da dukkan abin da ya mallaka zai bayar da menene ne ɗaya bisa uku sauran ya bari saboda maza bayar a cikin wasiya to shi sai bayar gaba ɗaya ولم يكن له da غيره لا ده يكون دوكيا زي wannan bayi fadan hadin da sallallahu alaihi wasallam sai magan Allah ya zo da su fadazza'ahum salata ya kafa su gida uku nan biyu nan biyu nan ثم أسرع بينهم فمن في يوم القرآن فأعطت guda biyu suka sami yanki wa rasa arba'atan guda hudu aka mayar da su bayi dan ƴaƴansu su gaba a matsayin gado wa kana lahu qawlan shadida manzon Allah ya faɗa masa magana mai kauci saboda ya saba wa ka'idar wasiya da in mutum zai wasiya ko zai tarka da dukiyarsa lokacin mutuwarsa ba sa halitta ya tarka da dukkan dukiyarsa ko ya wasiya da dukkan dukiyarsa sai dai ya yi da ɗaya bisa uku ko abin da bai kai ɗaya bisa uku ba da haka tun da ya yi wasiya ba ta daidai ba ka'ida ta shugaba ko alƙali sai mai da ita fitro ne ta zama daidai dan ba a zartar da dukkan wasu da mai ita ya kuskure da ka Allah ce faman khafa min mutin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi illa Allah ghafurur rahim dukkan wanda ya tsoron kauce wa gaskiya daga mai wasiya sawa'un da ganganci ne ko kuma da jahilci ne fa aslaha bainahum sai gyara fala isma alayhi babu da shi ba ko wani zai wasiya ka canza ita ta kuskure da haka aka ne da daidai ya wasu a kan saba wa sunna sai a mayar da ita da mata sunna ina fatan kun fahimta ka ga nan bayan shi da ya'yan da shi sai suka uku shi ne na biyu Za su sanin da Allah ya kafa su nan biyu nan biyu nan biyu sai aka yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a idan biyun da suka zaɓi yanci to sun zama su ne suka yanci ko kuma sun zama sun zame suna nan cikin bauta nan da ban su ba wasu gaba wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ke tabbatar da ƙuri'a a cikin addinin musulunci wanda su ɗan malikiya ba su yarda da ita ba da wannan kuma alƙabi a lokacin da al-arabi ya musu rabbi yake wannan hadisi imam malik na da shi kuma ya kafa hujja da shi kan halaccin yin ƙuri'a kar ba sai ƙuri'a ta yaɗe ba ƙuri'a ta tantance wa ya tantance a yi masa kaza ko a masa kaza kamar kana da mata guda biyu za ka yi tafiya kuma tafiya nan ko da guda ɗaya kake son kai kuma kowace ta ta hakura ta ce don na sa gure ta kuma za ka yi tafiya da su zuru ba ta ne sai ka yi sai ka yi ƙuri'a amma in kai ta ce na yaji a tafiya da su kenan in kuma za ka da halin ka tafi da su zuru ka kenan ba kai da ne su ba su da su kure ta ba وعن سفينة رضي الله عنه سفينة لم يجب أن من سنة وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسى رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم Ubayna yace kuntu mamlukin da Ummu Salma na zanto bawa da musalma Salma matar manzon Allah ke fakana sai tace da ni a tukuka zan ba ka yanki amma wa ashartu alayka an takhdima Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dika amma da sharafin za ka rika wa manzon Allah hidima ka zama masa warin gida ya ka san matsawar rayuwarka Ta yi da wannan ya babba sai ta yanka yanzu shi yaro zaka cewa shi ba a ba za ba ne duk abin da ya kamata ka ya samu na yanci ba shi ne in ya samu dukiya ba na ba na ummu sallama bane dukiya ta ce amma ta ba da sarƙo zai wa manzo Allah hidima a gidansa an gane ku wannan hadisi ne hasan رواه أحمد وأبو داود والنسائي والهيثم حديث ابن حسن لا أنت أنا بفهم بابا الشيخين نعم أقول لك بلا بلا سفينة وهذا هو يصيب في التسجيل كده سفينة يصيب على التسجيل كده da bambanci da kanu a riwaya yadda ya tabbata gwarai shi ne sufaila in ma samu kuskure rubutu ni ma da a safina wurin rubuta amma tun da na koma a jikin asalin inda yake sufaila za a bude da ta koma a asali inda yake sufaila ne gidan musulun wa sarfurfa wato wannan rubutun amfani lokacin da duk ya kai karatu da littafi da zanto kana da kayan aiki kowane hadisi da yana wani idan na karantar da shi nakan bi diddigin inda yake asali ya ce rahu ahmad ya ka bi diddigin gani rahu tun tirmidhi ya ka bi diddigin gani ya yake a san gurin mu dan bantar lafazi tsakanin san bana gargadan yadda wani lokaci ya lawa wani lokacin na sabuwar wani lokacin da ka iya gaba ɗaya wani lokacin kuma ka wani lokacin da wani gaba ɗaya ba amma dai mutum zai iya ka san kokarin sa saboda bayan da amana ko su ce to wai wannan hadisin ya shafi mutanen farisa din ne kadai amma abin da za su lura lan yuflihu qaumun qaumun dinnan na kira ne ya shafi kowane irin mutane ko mutanen farisa ko mutanen larabawa ko hausawa ko yarbawa ko inyamurai ko farare ko bakake ko wankan tarwada ko nada ko na yanzu qaumun ya shafi kowa da ne tunda na kira shi lan yufliha qaumun wallu amrahum mumra'a kuma yace imra'atan ita ma ta tafi kowace irin mace shi aka shugabantar da mai ilimi da jahila da balarabiya da wanda ba balarabiya ba da mai shekaru da wanda ba mai shekaru ba da kaka kowa ce ce ita ina fata an fahimta da man da wuce eh. wannan watan da muke ji eh abin da man da wuce ta wakil da ke nan wurin nan wannan da muke ciki nan cikin zuwa iya wani aisha ta rabbi allahu anu ka rike zuwa ne وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karbo daga Aisha Allah ta kare da gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innamal wala'u liman a'taka sande walici yana tabbata ne ga wanda ya yantar da bawa wannan hadisin mun karanta shi a baya a kitabul biyu idan ba manta ba lokacin da barira wata baiwa ce ta Aisha asalin ta baiwa ce ga waɗansu mutane sai ka zo ta Aisha yana aikata aikata jiki ko masu mallakar ta suka rubuta mata amsa cewa ta bayar da kaza ta fanci kanta za ta fanci kanta cikin shekaru bakwai a karkasa kuɗin da za ta fanci kanta cikin shekaru bakwai da zo ta faɗa umma na aisha ta umma na aisha ta ce ta yi shawaran kawai ta saye ta ta mayar da ita wata ta yantar da ita ta mayar da wato ta saye ta sannan ta yantar da ita kun gane da kyau da ta zai rusa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan bawa ta je ta faɗa iyayen gidanta sai iyayen gidanta suka ce eh sun yarda su sayar da ita amma wala'in ta yana hannunsu ba a hannun Aisha ba sai ta faɗa manzon Allah sai manzon Allah ce a'a ku sayi ta wasan fi lahum wala amma ki ba su sharadin sai dai kike kike da wani ta to eh, shi alwala wato silatul bainal mu'tiq wal mu'taq wata dangantaka ce tsakanin wanda ya yantar da wanda aka bayar lokacin da duk idan to kai ka wa wani yanci to kana da wata salala a kansa da inda zai mutu za ka fi gadon sa ina ba dan bayyana haka da sun ya tsara an gane ko dama sababban sun gado guda uku ne ko dai dangantaka ta yi ko auratayya ko kuma wala أسباب ميراث الوراثة ثلاثة كل وجود ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن من الوارث سبب dalilai guda uku ɗin ke sa a ci gado a ciki akwai wala'i su kaga sai sai suka son su rike wannan wala'i sai maza Allah ce a'a ki soye ta ki ya muku wala'in naki sannan sai kawar cewa innamal wala'u liman a'taka wani ki yana tabbata ne da wanda shi dan da bawa cewa ku za ku sayar da bawa wani ya sayi ki wanda ya a ya ɗan sannan sai ku ce wala'in naku ne ku da kuma sayar da shi ai wanda yan sarki ne ku da wala'i ba ku ba sai ne ma'anar inna mal wala'u liman ahada wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al wala'u luhmatun ka luhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhab kaga Allah sai al wala'u luhmatun ka luhmatin nasabi abin da yake nufi da luhma ai karaba karabatin ka karabatin nasabi wato wala'i dangantaka ce kamar dangantaka jini la yuba'u ba a sayar da wala'i Allah ko wala yuhadu sannan ba a bayar da shi kyauta ma'ana lokacin da ka wallaki bawa sai ka yantar da shi yantarwar ta baka wala'i Allah gane ko tun da yantarwar ta baka wala'i to kai kuma daga baya ba za ka ce wala'in nan na wala ba wani shi ba ko ba za ku cewa wani zo ka sauyi wa la'ina ba shi ne la yudai wa la yuhabu wannan hadisi ya fi shafi'i wa sahahahu ibn hibban wal hakim wa asluhu fi sahihayn bi ghairi hadha al-lafz asalin hadisi yana cikin bukhari da muslim sai lafazin ya samu banda wannan na'am mutum ne sadaka da aka ce mutum ya mallaki baiwa zai sadaka da ita duk ne ko kafira ko mummuna ba abin bane eh kamar ya eh kun ga bayi da kuma bai ba Ta ya yanka da lokacin da ta mutu da ake auren ta kun ba ta kai da ita ba bai wani wani ka aura da ƴaƴan ta bayi ka gane akwai wani na'am ta da da na gaba ko ba ne nan باب المدبر والمكاتب وام الولد باب نجب باب من المدبر ليكنا والمكاتب ده المكاتب ليكنا وام الولد ده كما ام الولد من غير hukunce hukuncen waɗannan nau'ikan mutane guda uku almudabbar bawa wanda ubangidansa ya ce masa kai ɗa ne mutu daga ranar da na mutu ka zama ɗa shi ne bawa almudabbar shi na ka ce ba shi yin bawa yanzu me shi rancin sa yanzu ina fara yawan fahimta da kora san mutum shi ne bawa al wannan ya halatta cikin mutunci kace da bawan ka daga nan har iya cikin rayuwa ta korawa ne amma da zaran ya mutu ka zama da to da ka mutu shi ya zama da ba zai shiga cikin kayan gado a raba maka da ba zai shiga ba wannan shi ne al-mudabbar daga nan sai al-mukatab al-mukatab bawa da aka rubuta masa fansa ubangidansa yake kawo ka za ka fanci kanka kullum ka kawo kaza ko duk bayan sati ba ko duk wata ko duk shekara da nan har ka kanka to shi ne almukafa cikin bayi me hukuncin sa da ya sai ummul walad ummul walad ita ce baiwa da kuke da ita kai sa daka da ita da kai sa daka da ita sai ku sami ciki har ta yi to irin wannan baiwar ba za halatta daga baya ka sayar da ita wa wani ko ba za ka yi kyautar ta ga wani ba tana nan sunanta baiwar ka kana mutuwa kuma ta zama ɗaya ta fi da bauta ita ce ummul walad an gane ko lokacin da kake da ɗaya a dabbaiwa sai kai sa ta da ita su zama ciki ta zama ummul walad da an ce ummul walad a harshen shari'a ana nufin wannan kun gane ko baiwa da ubangidanta ya shafi da ita har ta samu juna ko ta haihu ka ce ka ta haihu to shi kenan ba da yancin daga baya zai zo sai da ita tana nan dai ba da ba zai wato ita in yana da da zarar ya mutu ta daga ta zama ya sawa'un musulma ce ko kirista ko ko da hujjar عن ذلك عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن جبل ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم متفق عليه وفي لمز للبخاري فاحتاج وفي رواية للنسائي وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اسقط دينك wannan hadisi an kai عبد الله bin Abdullah الله ya kare da gare yake an rajulan min al-ansari wani mutum cikin mutanen Madina a ataka gulaman lahu ya irfa da bawansa an duburin yan tuyin na illa mutu ka zama da ba wai nan take in da shi ba a ya mai da shi mudabbar shine an duburin ولم يكن له مال غيره بعد وجود الشيخ فبال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا باري يجوز عن النبي فقال في من الله من يشتري مني وعليه فاشتراه معين بن عبد الله بثمان مئة درهم sai معين ابن عبد الله يسوي shi wato dirhami ɗari shida ɗari takwas متفق عليه وان حديث البخاري ومسلم في كلمته وفي لفظ للبخاري او روايه البخاري فاحتاج bayan ya ce biki kai bawa na ne a yanzu amma in na mutu ka zama ɗa sai ko bukata ta kama shi sai yana so ya ƙarfar da a yana so ya sayar da shi ya halatta ya eh ya halatta tun da bukatar da ta same su ne ta sa ya rufe yadda zai sai manzo Allah ce man yashru li kai wa zai dawa dan yi masa halaccin sayarwar in wani kokonto na yi da Abdullahi ya yi jira ne ta gode wa mutumin kudi kai bukatun ka an gane ko وفي رواية النسائي وكان عليه دين sai ya kasance akwai bashi akan wannan mutum bayan ya ce da bawan da in ya mutu ka zama da to kuma yanzu ga bashi akan sa ga bukatu akan sa ya ya ce zai sai ko ba zai sayar ba fa ba a hudu sabani bi a min sai ya sayar da shi manzo Allah ya sayar da shi dirhamin 800 da Nu'aym bin Abdullah fa atahu ya biya wannan mutumin wa kana yace da shi zaunar zai zaka ga bashin ka wato kenan ka ga wannan bawan garari ya faru shi inda mutumin ya mutu da ya samu iskanci to amma ya kama shi da shi kuma mai rigawa mutu kaga har yanzu bawa ne tunda ko yanzu na mallaka ta aina zama ta sarrafa da haka sai maza Allah ya sayar masa da shi ya ba su garanti na'am barkata rike shi dai kuma ya mutu kuma ga maza ba ba za a ce gaba wannan bawa a lokacin nan da zai da yi zama an yantar da shi gaba daya ba da zai yi ba ya za a yi duk da mudabbar ne ba ba su taɓa ƙarfi su duka ba lamu kuma huma da zoro tun da yancin zai samu da bayan mutuwarsa haka gado ma na tabbata suna tabbatuwa ne gaba ɗaya bayan mutuwa أخرجه أبو داود بإسناد آدم كما قال من باقي وعن أمر بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المكاتب عبد الله بكي عليه من مكاتبته درهما حديث عن أمر بن سعيد عن أبيه عن جده عن الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah ya ce al-mukatabu abdun wanda aka rubuta masa kanka aka ce kawo ka za ka kanka bawa ne shi har yanzu ma ba fiya lahu mukataba shi dirhamin matakar akwai abin da ya saura a kanta bai biya ba ko da dirhami ne a ce a rubuta musu dirhami ɗari ya ga da cikin da kuma saura dirhami ɗaya zai bari ya zama ba ya zama ne da in bai biya ba har yanzu sunan shi ba ba na akwai ɓangare na bauta a tattare da shi duk da cewa gaba ɗayansa ba bawa ba ne wani sashi yana da yanki amma har yanzu akwai ɓangare na bauta tattare da shi a ce lokacin da ya biya abin da ke kansa gaba ɗaya نعم بكي فتح هذا بكي فتح هذا ها تو اذن فتح هذا فتح يا دائما كلي كنا دو باتا وهذا مزالي كنا لا كنا فيه يا وانا حديث يخرجه ابو داود من اسماعيل حسن وعطله عند احمد والصلاه وصححه الهاشم ما لم يعلم بعد قصه قال ترمذي غريب وقال المنذري قال الشافعي لم أجد آدم روى هذا عن النبي صلى الله عليه wa'ana إلا أمر بن العاص وعلى هذا فتي المسلم في إمام الشافعي يقول بيتان وانده روى دون حديث وفي أمر بن العاص amma dai a kan nan abin da hadisi yana haka fatawar duk masu fatawa take a take duk hadisi ne sahihi kasancewa ba wanda ya rubuta za mu rubuta al'as domin cewa ba sahihi bane ba sahihi ne وعن ام سلمه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كان ليهدى كل مصاب وكان عنده ما يؤدي او تحتجب منه manzo Allah ce idan ɗaya daga cikin ku tana da bawa mukata wa kana inda hu ba yu'addi yana da abin da ya bayar da soya kan ta yanki fanta ta to sai ta zama ta sani hijabi tsakanin ka da dan daga lokacin da ya fara biyan wani abu ko da bai kara su biya ba ya fara samun wani bangare ne yanzu in da ya halatta zuwa ganta ba su zabi yanzu ya fara su zai zabi ya halatta ganta ba su zabi ba ya zama mutum ya azumi bi gaba da ya zama mutum ya azumi bi nan malam ya sallama da gafe ta huwa mura ya yi nabahan mukatabu ummu salma wato wani riwaya ne na nabahan wanda yake bawa ne mukatabu na ummu salma kala shafi'i lam ahfaz an sufyan anna az-zuhri sami'ahu min madhab yace ne dai ban haddace ba cewa sufyan ya ce zuhri ya haddace wannan hadisi daga madhab walam ara man rabitu min al hadisi da wahidan minhuma ban samu wani cikin wanda na amince da su cikin malaman hadisi wanda ya tabbatar min ɗaya daga cikin su ya'ani hada yana nufin shi wannan hadisin wa hadisin amr ibn sa'id da hadisin amr ibn sa'id an gane ku وقد يجوز ان يكون امر رسول الله sallallahu alaihi عليه إذا كان عملها بالجر مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما أعظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وخلفه النبي ta iya kada annabi ya umarce ta da ta yi hijabi ba dan komai ba dan saboda in dai ya fara biyan mana abu daga cikin abin da ke kanta na haƙƙi to bai kamata kuma a ce yana bayyana ga matan annabi saboda matsayin matsayinsu وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعد المنتسب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد باوى مكاتب الربو تعالى فقط يا فارد بيان فانتا بيقوم بيان بيان بيان سيئي كفن كي سيئي kaga shi ba ta bane gaba da kuma bawa bane ba to shi na fitin da ya fara biyan wani abu ya zama rabin sa bawa rabin sa da in mun kalli bangaren rabin bautar rabin kasancewa sa da sai biya biya ta rabin da a ɗaya bangaren na bauta sai biya biya ta rabin bawa ina ba ta mai ba tunda biya sukan kawo man tsakanin biyar ta da kuma biyar bawa shi yanzu ba ka bane da lantana biya biyar ba ba kuma a bane da lantana a biya biyar bawa to saboda haka sai a kalli bangaren sa bangaren kasancewa ta bawa biya biyar rabin da bangaren kasancewa ta bawa biya biyar rabin da shi ne bi kadar ma aka wato ya abdu mukatabu eh, wato shi bawa mukatabu zai biya kan sa bi kadar ma aka da mu gwargwadon abin da ya yanzu daga su biya biyu muhimmi biya ta wa bi kadar ma rakka mu biyu al-abdi wato ba wai shi in yi kusa ba kai musu in an kashe shi yana an kashe shi ba shi da yi kusa ba idan an kashe shi kun gane ko ba wa bukatar sai wani yana da ya kashe shi to wanda ya kashe shi zai biya biya ne taɗa ko zai biya biya ta bawa shi zai biya rabin biyar da da kuma rabin biyar bawa ina ba ta fahimta yake ma'ana ya addi aiki ya kafa da yake da a karɓi biyarsa وقد فات ابن القيم في تعذيب السنن وفي لما لو غفل كنا ابن القيم يا كوري ولا حديث في كتاب تعذيب السنن من عيد فكركم فهل من عيد فكركم ثاني دبن مرفوعا وموقوفا ومسندا ومرسلا ثم قال أما ابن القيم في بايعك ولا حديث فيك ولهذا الاضطراب saboda kasancewar wannan hadisi ya zanto muttal hadisin mutsarin shi ne yanzu bayan yayi daban-daban ba ka irin ba da ɗaya hankali akan ɗaya kuma lafazan wannan yana warware wancan wannan yana warware wancan hadisin ko ne yake wa da hada da saboda wannan ittirabi da ke cikin hadisi rashin tabbas sarakan imamu ahmad alqaula bi ba ka imamu ahmad ba ba ka da wannan hadisi fa inna mutum da an an tambaye shi yake fa kana sai ana azabu la hadisi barira mukan ina bayar da fatawa ne da hadisin barira أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها على الذكر حتى أمر بشرائها لكن دعوة مكاتبة تافة رضي المناب أو لي إياه أنت عمال تكمل بها ده في أكو مزاج تافة الشيوخة. عند جواب في أسوأ كذا أما عليك أنت على أنت إذا بعدين تنتهي دعوة برا كذا من جاء رم كذا شو لما أمر أصلا أكيد فبر في أبوه ما يبين وين ما أبوه سند يتبع إذا يقول كم يبين لم أجد دعوة أحمد يفعل كان جواب أبوه مستري amma hadisin al-imam al-muntaqa ya kawo shi a cikin littafin al-imam ibn Jarud ya kawo shi cikin littafin sa al-muntaqa abu ishaq al ya yi hadisin dirasa mai kyau ya fito da shi sai hadisin ne sahihi ya kawo shi a cikin hadisin yadda zai fara da tabamin da ni amma sai dai shi lafazin da ya kawo ba lafazin da ke nan bane shi lafazin da ke cikin kawai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kaza daidai yake misafiri idza kutila ayi yu'adda bi qadri ma ataqa minhu bi yawmin manzo Allah ya zarta dangane da biyar bawa musafiri idan an kashe shi an gane ko to wanda zai bayar da biya zai bayar da biya ta rabin ba ta rabin ba haka lafazin yake a wancan wurin wato kaga lafazin ya dan shawo wannan wurin bai kawo da kuma biyar rabin bawa ba wannan lafazi da na kawo muku da wannan shi tabbatacce ne ko kuka babu ingantacce ne cewa bawa bukata idan an kashe shi wanda ya kashe shi ya biya ta ne farajin da a nan magana ta ta amma abdullahi da abu ya kara bayani yace la yuqamu ala al-mukatab illa Haddun mamluki amma da a ce mukatab din nan zai yi laifi ba irin laifin da ake yin haddi abdullahi da bai ce ba za a koyar masa ba a masa da hajji na ɗaya ba sai a koyar masa da hajji na kwayi wannan da a cikin wata riwaya wanda al-imam al-muntaka al-imam kawai cikin kafar al kun ga da tabbata wannan ba su tsora ba su tsora bawa da idan gidan sai rubuta masa kanta ita ta kawo ka ba ka kanta sai ya fara biya misali zai kawo dirham ya ɗari hamsin kanta ya ba da dirham ya hamsin zara ko ya ba da hamsin zara arba'in irin wannan bawan ko wani ya kashe shi wancan wanda ya kashe wannan bawan idan ba ta ya kashe kada zai biya biya cikakkiya faɗa in ba bawa ne kuma zai biya biyar bawa da sai kashe ya kashe wani mutum wanda rajin sa ƙara masa bawa sosai sai wannan na hadisi da mun karanta yanzu an gane ko yake zai biya biya da faɗa wanda na kawo mana ba wanda ke cikin riwayar da sanin tabbata da manan ba shi a duk da ke zai cikin riwayar bulugul maran abin da ce idan an kalli ɓangaren yanki sai a biya biya ta rabin ɗa in an kalli bangaren bauta sai a biya biya ta rabin bawa kaga kuɗi biyu ba a haɗawa mai shi rabin bawa da rabin ba za a haɗa sai a bayyane amma wannan hadisin da muka kawo wanda imam ibn al-jarir ya kawo cikin littafin al-muntaka abin sa ka hoye inganta shi wato shi abin da yake cewa za a biya biya ne ta ne fada kake ina fatan kun fahimta to wannan shi ne da wannan sannan abdullahi da abbas kuma ya kara da cewa inda ba wannan wanda yake mukafir zai yi laifi irin mai yin hajji yake ba wani haddi za a tsoron su sai haddi irin na bayi ba za a tsayar masa da haddi irin na da ba amma wannan magana su ta Abdullahi da Abbas ba wai ya manzon Allah ya su ba kun ga inda to suna da mutum sai ban da hadisin baya wanne kike nufi kenan hadisin amr bin sa'id da yake al-mukataba abdullah da sha alaihi dirhamun yana daga cikin abin da yasa ibn al-qayyim ko ne yake rikici a kan wannan cewa yana ganin cewa hadisin akwai ikraji a cikin amma ni yanzu ta fuskar riwaya kowanne ne ta ce da wuya ina fata an fahimta kowanne hanyar da aka da nabi ma tabbatar da malamai sai ingantacce sakamako na karshe akan hadisi ingantacce ne ya rage fikihin kowane hadisi kuma ka iya cewa hadisin wancan na wurin da ya ana zuwa ingantacce abdun ma da kabi makasar ni dirhamin manzo Allah ya fuskantar da wannan kitabi zuwa da bawa dan kare dauka tunda na biya dirhami ta sai da sauran ɗaya ne ban biya ba ya gudu kuma ya je yi shinkafin cewa zuri ne manzo Allah ya mutu da dirhami ko da dai ne ya kai ta wajen jama'a ba za a yi mu'amala ta bayi ba in kai ne kana ba a yi maka mu'amala ta bayi amma wanda ya zai ya ta'addan su ba shi kuma wannan daban shi ne wannan abu shi zai ga biya ne daga duba da abin da ya bayar ya ce ya bayar da wani da kenan abin da dinka shi wannan hadisin na karshen nan yana mu'amalantarwa mai mallakar wannan bukatar shi wancan hadisin na murgina ta shi kuma yana mu'amalantarwa shi bawan kansa sallallahu alaihi wa wannan shi ne ya fara abin da ya bayyana gare ni an gane ko wanda yake kai ko wanda yake da wani bahasi kuma zai iya kara ba yana nufin yanzu karshen babin bane mana ina nufin bangare da wannan matsalar dai وعن عمرو بن الحارث أخي زويرة haka ne ko zuwa ko zuwa ku ce da mutum ne جويرية شيء بدونه وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنه an karɓo daga amr bin al-harith dan uwan juwayriya ummul mu'minin Allah ya kare ta gare قال يسوع ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة رواه البخاري an karɓo daga amurka da harin ɗan uwan jawariya ya ce na faɗaƙa da sunan lafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda mauta ya dirham ya ce lokacin da manzan allah ya mutu ko dirham ya ɗaya jawari ba wala dinarin ko dinari ɗaya wala abdan ko bawa ɗaya wala amatan ko bawa ɗaya wala shay'an ko wani abu illa da barakar albaida sai fa zuwa fasara wato kuma sai da kuma fara wasu da hahu da mun kamo sa da jihadi wa ardan ja'alaha farqa da kuma wata mace ke gona da ita da yake da ita ita ma ya riga ya ba da ita farka da ba sun kafin yake da mutuwa ya mai da ita wakafi da abuna istafi sallallahu alaihi wa sallam rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito dan mu Allah ba ta samu wadannan ba duk ya samu amma ya yi farka da su saboda abin da ruwa ne mutum ya yi ya yi ya hannu wadansu wato irin abin da waye da kuma dole yake ga wani da ba wanda zai da mai sifar cikin mutane sai manzo Allah bi fi'ala kama yastaqirru al-mal fi yadihi wa kayfa tunfiku ma'an kullati jabal ita wa ala dauka ko yayi da ya dauka kai yake sama kama yastaqirru al-mal fi yadihi sai kasance jinsi ba ta iya bara hannunsa ina shi yana maki sai kuma dan mutum ya zama da kuka sai dukiya take zama hannunsa sai ya kafa maka hujja kun yawan haka sai ka kaifa tumsiku ma an kulle kullatin jabal ya kullun dutse za ta rike ruwa sai ya haka yi to ya ga babban mutum mai kima mai daraja zai kudi sai dai sun samu sai su ya nan talakawa ko ya samu ba <laughs> in sha Abdullahi da ganin cewa kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar iska ce ya fi iska ko ta kuma fi iska kuke koro girgizo girgizo gidan da ruwa da tsuntsaye da kwari da bil adama da dabbobi kowa ya rasa da biyar ruwan nan manzon Allah ya fi mai iskar kyauta sallallahu alaihi wa sallam ko da wata mutum da ya fata mutum take kina ita ce wurin mutane da suke na zo wurin da na zo daga wurin mutumin da yake kyautar da ba a duba talauci manzo Allah ne wannan kyautar sallallahu alaihi wasallam ka ta gaban kowa ba duniya وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه wa sallam. ايه eh, wannan hadisi ne daga cikin hadisan da muka kafa wajen su sufaye hujja ka san kullum sufaye suna tafi sun kawo zuwa annabi sai wani sun yi mutu akan za ka miliyan arba'in wannan cikin lokacin zaman bukari miliyan arba'in suna kwanta a ƙasa ga waɗansu daga cikin makwabtansa da wanda suke rike wasu takalma da zai shiga masallaci ya fito su sa masa suna kwana da yunwa amma an yi magana su sun jikokin annabi su ne ya halin lahi hmm. ta ce in dai daga shirin jikokin annabi ba sai ko da kafin ba haka wurin yake idan ka farka bi aba innahu sharafin kullu fadatka walakin bi isma walid idan kai alfahari da jikoki masu kima da daraja sai mutum ka baka kai gaskiya jikoki ka suna da kima da daraja amma tun da wanda suka hauka duk kai ba kana da kima da daraja alaikum salam bajira ma'an da shahid cewa ya halatta a mallaki waɗannan ababai ko manzon Allah ya mallake ce amma ko bai mutu ya bar ba wato sai nuna kallon yantar da bawa din ta fahimta sai nuna kallon a takaice وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما امه ولدت سيدها فهو حرة بعد موته manzo Allah ce dukkan baiwa da ta haihu daga wurin ubangidan ta yayin da ya fada da ta ta haihu to yin rubatu ba da mutu to ita ta zama ɗaya mutuwarsa wannan hadisi ne daga cikin hadisin da yake kafa hujja da ita ummul walad wato ba a wato da ita za a ba da ita kyauta ma'ana duk dawa da mutum ya sadaka da ita ta haihu shikenan ba da yancin bayar da ita ko sayar da ita da buwarin yanki kuma ta zama yaƙin a karbar mun ma da wani hakim da mamun bai sai da hadisi ne da yake wa rabbaha jama'atul wakfu ala umar radiyallahu anhu da yawa wajen da cikin malaman hadisi sun ce mawqufi ne magana umar sai ba magana manzo Allah sai alaihi gaskiya wannan hadisin da yake an gane ko amma abinda malamai suke fasa hujja da cikin hujjoji na ummul walad shine bai wannan dan Allah da yi fada da ita mariya al-qibtiyya an gane ko manzo Allah ya yi fada da ita in ta wuce Ibrahim kuma lalle manzo Allah ya riga ta mutuwa bai ta mutu da lokacin Umar dan Khattab lokacin halifantar ta kuma kowa ya dace a bayan mutuwar annabi ta riga fata ne yanki to da wannan ake tafsir da shi don da hukuncin ummul walad wallahi ta'ala وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو ظالما في أسرته أو مكافرا في رقبته أذله الله يوم لا ذل إلا ذله دكا متمن بيته مجاهد بيته تواكي ka taimake shi wajen abincin gidansa ciyar da iyalinsa ko makamin yakin ba ko guzuri a wajen yaki ai zaliman fi usratihi ko ka taimaki mutumin da bashi yake kansa fi usratihi cikin tsananin da ya samu kansa da kuncin da ya samu kansa ai bi ka kaban fi da kabatu ne ko ba wanda aka rubuta masa ban ka taimake shi don ya samu abin da ya biya wanda duk ya haka adallahu Allah yau bala zilla illa zilla Allah zai mutu ina ranar da babu ina sai ina rawahu Ahmad Ahmad wani ya wa sahahahu al-Hakim tashi yake hadisi ne sahihi a iyakacin bincike hadisi ne da yake dan ka duba cikin cikin da hadisi da ibal mawdu'a jirgin hadisi ne dubu hudu da ɗari biyar da hamsin da biyar shek nasir bin wajen ya dogon bayani ne kanta da kuma da ita jami'a hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da arba'in da bakwai haka cikin da ita tabbu da sahihi kasancewar hadisin a wannan jerin a haka yadda jumlolin take ciki jumla bayan jumla من أعان مجاهدا بين نبيه الله أو ظالما في أسرته أو مكاتبا في رقبته من جهة ضعيفه ليه بايا هلا kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda uku taimakon mujahidi taimakon wanda baji ke kansa taimakon kowanne ya zanto yana bulada yana da falla ta hanyar waɗansu abincin daban ko wani zaliban daban manzo Allah ce man kallafa mujahidan fi ahadihi bi kairin faqad fafa dukkan mutumin da wani ya tafi yaki kai kuma sai ka kalan masa da iyalinsa sai da sha da sutura da magani da waɗansu ababai hukuncin ta kamar ta tafi yanki ne ka ga wannan hadisi ya nuna kallon wanda ya taimaka ma jahili ke an gane ku sannan ko wanda ba su yi kanka kai masa hakuri ko ka taimaka masa ko ka ana hadisan ka suna nan da yawan gaske wani suke na tsara haka ko da kusa alqur'ani Allah ta wayan kana zuwa usratin wa la zuratin mai maisra wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun in mutum yana cikin tsanani kun ba shi bashi lokacin biya ya yi ba da halin biya Allah ke sa sake bashi wa wadansu lokacin da gaba a ce an ƙara ma wasanni an ƙara ma kuma karfe kwabo ya kazu an ƙar bashi an ƙara musu lokacin ba da wani da ya kazo baya ba amma inda za ka ce bi ya zama kaza da shi yafi maza Allah ya ba da labarin wani mutum cikin mutanen da hadisi wani cikin sayar bukari wanda shi a kowace shekara sai kira wa yaransa a kowane kashi wa rajista mutum ya dan kasuwa sai a da cikin rajista ba muke bi ba shi to ana bin wani da wani da wani da wani to ake a kira wasu wani ana bin kuma shi kaza eh kana bin shi eh da shi ko a karba wani ana kaza kana da shi gaskiya ina da wani ba da rubi kawai da mutu a karba wani ana bin kana da shi to gaskiya ba da koko ba da wanda aka karbi da wanda ba da rubi ko duk ku gona yake ne kuma da ya mutu sai Allah ya kuma malaiku su ba shi labarin saboda abincin da yake shi ma an yi masa kuma an yaji masa shi ma hadisin da cikin sahih bukhari kaga kuma ma'ana ko na hadisin da yake ba mana adaban a daidaitun su ba su da barna an gane ku sai ko ne ne kace shi ke nan a wani kafirin zuwa kamar shi wannan kan abin da makaranta yau wadai in da ba ya da a kansa mutum da ka ba abin da muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka gaskiya Allah ya yarda kamar yadda muka ce a lokaci na gaba da zamu dawo babin da ke gaba da ba babin da muke tantance ba ba a da tsawo sosai wa'azi ne sadakarwa ne haka saboda ka yi Allah a wancan zuwan zamu sauke bulugul maram kuma a wannan lokaci kafin mu yanzu za mu tantance littafin da ya kamata mu sa a nazarin sa insha Allah ta'ala al-bidayah wa nihaya littafin bidayah wa nihaya an da wani kanar an na sura ne wani jigin bakwai ba sai ne ko kana mai mai gari Allah ya kuma kamar alaƙar da alim da za a yi sai ka rike tambayar ka kuma sallar na ga Assalamu alaikum misali idan mutum na da mata fiye da guda shin me ake nufi da yin adalci wajen yi masu rabon kana ana ana nufin idan ya sadu da wata daga cikin matan a yayin zamansa da ita wajibi ne ya sadu da sauran matan a dukkan tsawon kwanakin zamansa da su da sauran matan ko da baya da bukatan sabuwa a daidai wannan lokaci abin da yake nufi shine raba kwana don ka wannan kwana zai fara tun daga magrib har rana ta fito kwanan ta ne to yakan ma a ba wannan kwanan a haka amma maganar saduwa ba ne bane ya ko mutum ya daidaita ko wani tsaki daidai wa daida saboda sha'awar mutum ta kanta dan daga lokaci zuwa lokaci su ma kansu na san kuma sha'awar su daban daban da haka wannan ba a kayyade wa mutum matukar abin da zai ba wanda zai bane da mutum zalunci dan wani idan ya zo ba da masa wannan ba to kwanan wanda zai zuwa har kwana bakwai sai mai da dakin ta dakin barci da fara karfi lokacin da zai zaki wanda yake sha'awa shi kenan amma zai biya bukata kaga wannan kuma idan mutum ya wannan zalunci na bana ganin sa ya kamata mutum ya kiyaye da wani ƙarin bayani game da aiki a banki ko da CBN ko kuma bankin da ake hadawa da riba da wanda bai da riba kamar Habib Bank saboda wasu malamai na ba da fatawar cewa wai lalura ne saboda idan ban yi ba to kafirai za su mamaye aiki Allah ni ban san me zan ce ba game da wannan na har da gari baba ka fara game da aikin banki ya fita abin da na faɗa a ba shi ne muke a cewa har yanzu ban san wani sabo ba na'am malam dangane da nasaraka wato alayya shin kasa da mutum bakwai ko ke za su iya haduwa su yi layya kana nufin sabo su sai ya sa guda ko kuma lakumi guda idan mutum ya rasa zuwa halatta kamar mutum da ya faru da raƙumi guda ya zama ƙarin falala da ƙarin lada akan amma in sun wuce bakwai bai halatta ba dole zan ko bakwai zuwa abin da ya kafa ya matsayin fitari a kai a addinin musulunci ba komai malam na son ƙarin bayani akan cutanyan maza da mata yaushe take zama haramun Akwai kowace in ba wata larura wadda ta fi ƙarfin ka ba madina ta fitar da sabon garin da su ba sa da mallafin ka kuma maza da mata kuma waɗansu harkoki sun kama ka ko na sayayya ko na aiki babu da ka iya za su kauce wa dukkan wani tilminci da cinkoso na inda mata suke iyakacin ikon ka fata kullaha ba su kasu me yasa ake rage tsakanin sura da basmala a cikin sallah alhali wa an saukar da su tare kamar ya ake rabewa amma wanda yake a raba su ba wanda yake a raba su da kuma za ka karanta sura daga farkon ta dole ka karanta basala ko a cikin sallah ko a wajen sallah domin dukkan sura daga cikin surorin alqur'ani sun fara da basala in da surin tauba sai dai idan kana cikin sallah sunna ce ne a karanta basala a surance ko da karatun da bayyana kake yi na'am ina son mun karin bayani game da huduba idan an haifi yaro yanda suna ya tabbatar wallahi galibin da kan san nan da ita ne akwai hadisin da yake wani kiran sallah a kunnan dama ya kama a kunnan hagu da ita ne akwai wanda yake magana kiran sallah kadai a kunnan dama banda kunnan hagu shi malamai suke sabani wajen sun da ifan ta wajen sun inganta shi amma dai bincike na karshe ne dai da na kai da ku wannan hadisi shi kai su bai sha ba hadisi ne da isi a gaskiya Allah duk ba su da su Imam Nawawi ya kawo cikin littafin al-Azkar akwai sahihul azkar wanda Salim ibn Eid al-Hilali wato ya tace abusan ya musu dirasa mai kyau shi ma sakamakon da ya fita da shi kenan kan wannan hadisin da yake malam ya hata ne duk wanda ya mutu ranar gobe kiyama sai ya bi ta cikin wuta to mas'ala ce ta sabani da malaman tafsiri suka idan gare da fasara fadin Allah ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma munajji alladhina kafaru wa nadharu adh-dhalimina fiha jafiya kuma Allah ta wa in minkum illa wariduha ba wani daga cikin kufafe sai ya bangara maka ita wutar jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya hukunci ne da ya zama tabbatacce a wurin ubangijinka kowanne sai daga cikin ku sai ya gangara wa wutar jahannama amma Allah ke sunna munajjin da zai rafa kawai sannan da karshe mu tsamar da wadanda suka yi takawa wa na zalimina fiha jisiya mu bar azzalumai a cikin ta suna gurfane to wannan awar kalmar alwurud illa wariduha ita ce malamai suka yi sabani wajen fasarta wadan sai alwurud ala bi ma'ana al-israfu alayhi kusantar abu ko bi ta kusa da shi ba wai shiga cikin sa bai yi an gane ko da ubangi ta ala ce wannan ma tawadda tilka a madayana qala afa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil walamma warada ma a madayana wajaba alaihi ummatan min an-nas yasku kisra annabi Musa alaihi salam walamma warada ma a madayana lafazin warada anan ba nufin shiga a walamma gharba ma madina idan ma qaraba ma madina yayin da yaje kusa da inda mutanen madina ke ɗiba ruwa rijiyar da suke ɗiba ruwa kaga ana shiga cikin na lafazin mara da kenan wajada alaihi ummatan min an-nas yaqul wa wajada min min imra'atayn tazudan qala ma fatukuma la tumtasa kaza nan da israfu ala shay'in shi da alburu. haka kuma cikin kasidar zuhair ibn abi sulma yake ta bakar na bukuran واستحرن بسهرة فهن وواد الرزق كاليد في الفم ولما وردنا الماء بركا جمانه وضعن إتي الحاضر المتخيم ولما وردنا الماء يعني سكدنجر ما إن روايتي هذا وفاء وفكي كده a sun gangara haddar da ruwan wa ba na isi yin harin da muka yi sai suna ta fitanci a wurin ga kan sun su kuma rumfunan su ba kuma ruwa kada nan alwurid kuma bimana muqarabatu shay to malaman da suka rubuta da cewa lafazin alwurid yana nufin muqarabatu shay kada nan ayi minkum illa warduha aw ma minkum illa qarabaha to muqarabatu nar shi ne lokacin da za a wuce akan sirabi inda sirabi wata gaba ce ta adanta kamar filin gashi na gira kai kamar wanda mutane za su wuce ta kai domin a samu shiga cikin aljanna manzo Allah ya bayyana waɗansu za su wuce kamar iska waɗansu su wuce kamar tsuntsaye waɗansu su wuce kamar ingarman doki waɗansu su tafi kamar har wani kan suna sassafa wani ma zai tafi da dangin gada ta da haka kalali tana da kungiya wannan kungiya ta karfin sunna wannan ta karshen wanda zai wuce da dangin zai wuce ko ina an daddauke shi nan kungiya ta tafi shi nan kungiya ta tafi shi dan ya ketare ya wani ya kallo ta ce Allah Allah da gare shi ina godiya gare shi da sharna da shi ayyaba da gura ka to kaga an rubuce shi ne ma'anar wa yin kullu Allah wani gona a fasara wannan kuma da mun tafsiri ya ku ya tambayar ne lokacin da ake yin tambaya wajen ko da ba kai kai tambaya ba idan ka ba da hankalin ka kira ba ka fahimce ta sama da fata kuma kin za ta amfane ka a wani lokaci ko da bayan dai ba ka da bukatar ta wannan zuwa da suka ce al-wurud ma'anahu ad-dukhul shiga cikin abu tunda Allah ya ce wa yuridu Allahu an yuhalla man yakunu fi cikin ta suka ce domin lafazin al-wurud yana zuwa da ma'ana ad-dukhul fi shay a cikin harshen larabci Allah ya faɗa dangane da Fir'auna yace wa qad muqawmuhu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar fa bi'sa al-wurd al-mawrud awradahum an-nar yani abu kalafa dan ba za ka ce ya ji ta kusa da wutar ya wuce wutar aure kai cikin haka ubangiji ta ala ce wa qatara bal wa'd al haqq fa idha hiya شاخصة أبصار الذين كفروا وولنا قد كنا في غمرة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون واردون بمعنى داخلون أنا مغنى كم كافرين aka ce inna kuma mata abu na min Allah ko da abin da kuke bauta ba Allah ba hasabu jahannam makamin wutar jahannam ne Ba ka Allah ta fata kun na fi yaquduha an-nas wal hijara al hijara gona kan da aka bauta din Amma ko mutanen suka bauta inna kuma mata abu na min dunillah hasabu jahannama antum laha wa ku anakin za ku zama ko kuke cikinta kaga sai zan ce wa minkum illa wariduna shi shi ga cikin to kaga lafazin yana daukar wannan ma'anar yana daukar wannan ma'anar in mun bi tafarar larabci kenan in bi riwayar hadisi manzo Allah ce la yarju naru la yarju nara ahadun ba'a atata shajara dukkan mutumin da yana ba'a da manzon Allah bai aka rubuwar da zai shiga wuta ba kaga sahabbai su dubu ɗaya da dubu kenan da Allah yace da kadar da Allah ana mu'minin ido bayu hunaka yace la yarju la yarju an-nara ahadun ba'a mas'ala kowa ko mai ni da yawa saboda dalilin wannan dalilin da wannan dalilin kowanne yana da ƙarfi amma bai abin da za ka iya shi ne ko da ka ɗauki wa in minkum da wariduha wannan yana mutum shiga wuta wanda shi da yawa daga cikin wasu malaman tafsiri suka rinjaya saboda suka ce shi da ke zarfiya wa in minkum a wariduha haka wannan rabbika hasaban maqdiya ثم na taɓa wa ونذر الظالمين